بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijira na muhammad alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da sha takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da da goma sha shida a lissafin wato turawa za mu dora kan inda muka tsaya darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi sirati rasul na imam al-hafiz abin fida ismail ibn kasir ƙorashi qurashi al-dimashqi Allah ya ji kansa da rahama ina jin darasi ɗaya muka yi kawai a cikin littafin a mun yi mukaddima yau ne za mu fara wato ainihin farkon littafin bayan mukaddima da muka gabatar darasi na biyu malam ya ce a siratuhu sallallahu alaihi wasallam wa gazawatuhu shi dam wani littafi yana magana ne akan annabi alaihi salatu wasallam gaba daya siran manzon Allah ne complete a cikinta yanzu abin zai fara yi mana magana dangane da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa da salsalarsa da ina ya tike tunda shi ne dai na ƙarshen annabawa ya ce sirarsa da yaƙuƙukansa idan an ce sira abinda ake nufi shine rayuwar labarin rayuwar wani mutum shi kadai shine sira amma an ce tarihi ina so mu fahimci wannan bambancin saboda ana yawan faɗa a baka idan an ce tarihi kamar tarihi ya fi faɗi tarihin kano tarihin najeriya tarihin duniya tarihin kaza amma in an ce sira to na wani mutum ne shaks guda ɗaya kamar misalin sira annabi sira abubakar sirar wane ne amma ba a cewa sirar kano ina jin ba ku taba jin an ce ba sirar kano sirar duniya sirar makka sirar madina a sai a ce tarihin makka tarihin madina wannan yana da muhimmanci mu fahimce shi kenan yanzu wannan littafi da yace siratu rasul ana nufin wani abu ne da ya shafi annabi alaihi salatu wassalam shi shi kadai sai dai kuma duk abin da yake da alaka da shi matansa yaƙuƙukansa ‘ya'yansa dukkan mu'amaloli suke da alaƙa da shi abu na farko zikiru eh, sabihi sallallahu alaihi wasallam bayani akan nasaba tasa dangantakarsa na farko dai huwa sayyidu wala da adam shine shugaban wato dan adam gaba daya kaga wannan babbar magana ce duk duniya da Allah ya yi ta in dai mutum ne to dan adam ne shi sa aka ce shi dan adam dan adamu kenan dan adamu dan annabi adamu annabi adamu shine annabin farko da Allah ya halitta ya halicce shi da hannunsa da ya dace da shi da hannunsa sauran mutane ana halittar su ne tsakanin mace da namiji haihuwa ko amma shi annabi adam da hannunsa Allah ya halice shi ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alim ya kai iblis shedan me ya hana ka kai sujjada lima khalaqtu bi yadayya da abin da na halitta da hannuna kaga wannan sharaf daukaka ne girman kai kake ko kuma kana ganin cewa kana cin waɗanda mutane ne maɗaukaka ko halitta maɗaukaka da ba za ka yi wa annabi adamu sujada ba to annabi adam ya samu wannan matsayi da ɗaukaka matarsa kuma aka halitta masa ita hawa'u daga wannan ƙashin haƙarƙarinsa ɗin nan aka karci ɗan nama haka aka halitta masa ita suka zama tare Allah ya ce na haɗa ku zama mata da miji daga nan aka samu sunnar rayuwar mace da namiji wannan sai yake nuna kullum ita mace tana ɗamfare ne da mijinta ban sani ko kuna fahimta na waɗanda suke so su nuna da mace da namiji ɗaya ne ba ɗaya ba ne a ko'ina shi Allah ya halicci ɗa namiji ne don ya ɗauki nauyin mace ya kula da mace kaga da aka zo halitta sai aka yanki wani abu na jikinsa aka dan fara masa ma'ana aka ciro shi aka halitta masa sai zama kullun tana tare da shi kenan ya kamata mace tana da alaka sosai da mijinta to shine za ga wannan tausayin namiji sai je auro mace bai santa ba ba dangin iya ba na baba ya ciyar da ita ya shayar da ita ya dauki nauyinta a rayuwa ya mata kaza ta masa shirme kuma ya haƙuri so kuma wannan yana nuna cewa ashe addinin musulunci addini ne da yake kula da mace to shi annabi adam alaihi salatu wassalam duk wani annabi da ka sani a duniya ko wani mutum da ka sani a duniya dole yana da alaka da shi saboda shi ne wato asalin halitta ga baki daya abun mamaki shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin annabawa gaba daya shine annabin karshe amma kuma sai Allah ya fifita shi ya yace shine shine mafifici a cikin su ma'ana duk annaba wanda ya kai shi sayyidu walad adam shugaban wato dan adam ga baki daya haka imam muslim ya rubuta wannan hadisi wannan gabar kadai cewa huwa sayyid walad adam abu dawud ma ya rawaito shi imam ahmad ma duk sun rwaito wannan hadisi din kamar yadda annabi ya faɗa a wata riwaya ana sayyidu waladi adama يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافئ وأول مشفع da kansa annabin ya faɗa ce ni ne shugaban ɗan adam gaba ɗaya. babu wani mutum sama da ni kuma ni ne mutum na farko da ƙasa za ta buɗe na fito duk duniya bayan an mutu za kuma a tashi kiyama ba Allah ka ba mu tashi mai kyau kuma ka ba mu sa'ad tafiya Allah ka mana arziki ka sa mu tafi a sa'a ka yafe mana kurakuran mu ya Allah kada ka kama mu da laifukan mu wanda zai fara tashi ya yunkura ya bude ƙasa ko ƙasa ta bude ya fito duk duniya gaba ɗaya bayan an kwanta dan sai Allah ya kashe kowa tukunna ya tashi kiyama sai ya zama a duniya ba abin da ya sauran ba Allah ba min al-awwalin wal akhirin na farko da na ƙarshe to sai Allah ya girmama annabi ya ce kasa ta bude ya fara fitowa ina adamu ina nuhu ina musa ina dawuda ina suleiman ina ibrahim ina ina ina duk suna kwanci sai annabi ya fara tashi fa in dalla hada ala shay in wannan yana nuna wani abu to yana nuna mana daraja da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan labarin ba shine ba wannan labarin ba shine ba sakon shine in ya ce kai kai ai kwarai da gaske ka san mutanen mu akwai san labarin sirar annabi an ya rasulullahi ya manzan Allah kaza aji mm. amma in ya bada umarni bara'i ba mutum ya wayi gari yana yakar abin da annabi ya zo da shi mu madawa ne mu masoya manzan Allah ne baya rasulullahi ya ba amma kuma yana cikin waɗanda suke fada da abin da annabi ya zo da shi ba to wannan shine main important points ɗin da ya kamata mu yi taking note in ka san matsayinsa da darajarsa ka yadda Allah ya girmama shi idan ya faɗa ka bi kurin shi kenan wa in tuti'uhu tahdadu wa ma ala rasul illa al balagh al mubin yace kuma ni ne mutum na farko da zan fara neman ceto sannan kuma ni za a fara bawa ceton duka gaba daya kai wannan bawan Allah Allah ya girmama shi mu kuma da Allah ya girmama mu akram kallah sai Allah ya tashe mu cikin al'ummarsa in Allah ga dama sai ya tashe ka cikin mutanen annabi Musa in Allah ya so sai ya tashe ka cikin mutanen annabi Suleiman to amma da yaso sai ya tashe ka cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama an gane wannan ko to manzo Allah dai ya faɗa da kansa shine shugaban mutane a wata riwayar ana sayyidun nasi yawmal qiyama ni ne shugaban mutane gaba ɗaya رانا تشاء القيامة أبو القاسم محمد وأحمد ahmad الذي يمحي يم يمحى به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس والعاقب الذي ليس بعده نبي والمقفى ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة ابن عبد الله وهو أخو الحارث والزبير وحمزة والأباس ويكنى أبا الفضل وأبي طالب واسمه عبد مناف وأبي لهب واسمه عبد العزة وعبد الكعبة وهو المقوم وقيل إثنان آه، وحجل واسمه المغيرة والغيداد وسمي بذلك لكثرة آه، جوده وأصل اسمه نوفل وقيل حجل وضرار ibn kasir kenan ya ce sunansa abul kasimu baban qasim sai ya fara da alkunyarsa alkunya su larabawa suna yin alkunya ne don girmama mutum kuma muna da wannan al'adar ta alkunya a da amma yanzu zamananci ya canja amma alkunya addini ne baban wani sai a duba ɗaya daga cin 'ya'yanka sai a rinka cewa baban wani sunana abdullahi a gidana in a al'adar su ne larabawa ba inda za a ce abdullahi amma mu yanzu tun da aka zo aka wayi gari a cikin rayuwa irin ta zamananci ba mamaki dan kama kira sunan kama direct saboda dan zamani ne kuma in kun lura a al'adunmu na iyaye da kakanni a gida za ku ji iyaye suna cewa baban wance baban wani har yanzu ko ana da wannan a gida ko da mutum bai sa wa kansa wannan sunan bai ya tara iyalinsa a gida ya ce ni ne wani ba to sai kaji ana cewa baban momi baban binta baban musa ya dawo baban ibrahim baban waye wani shine alkunya ku ji daga sunan alkunya to shine shi ma manzo Allah ke ce da shi abul qasim yana da ɗa mai suna alkasim sai ake ce da shi alkasim ba su kiransa muhammadu kawai a take to shi yasa yana da kyau mutum ya zama yana da alkunya ko a cikin rubuce-rubucensa ko sunansa ko littafi ko wani abu dai haka ya zama yana da alkunya abu uwa ne kaza kaza kaza baban wa ne kaza kaza kaza wani abu ne mai kyau kuma ba sharaɗi ne alkunya sai mutum ya haihu ba ko baka da daniya kake Allah ya baka nan gaba zaka iya yin alkunya ga Aisha nan ai ba ta da da amma sunanta Ummu Abdullah aisha ba ta da amma sun ta ummu abdullah imam al-bukhari ba mu san dai ɗansa ba ba mu san matarsa ba amma sunansa abu abdullah so ashe a iya sa alkunya ko ba a haihu ba kuma ba sharaɗi ne sai mutum ya aure zai alkunya ba ko yaro ne ma za a yi masa alkunya wa ahmad sunansa muhammad wa ahmad wannan suna ne da allah ya sa masa a cikin alkur'ani ayoyi da yawa da Allah ya ce Muhammadu Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw al kufar ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin Ahmad wa rasulan ya'ti min ba'd ismu Ahmad da wani manzo da zai zo bayana sunansa Ahmadu kaga Allah ya sa masa suna Ahmad sunan shi ne almahi sunan annabi ne shine bahaushe yake cewa mahi duk wanda kaji an ce masa mahi to ana nufin suna annabi aka sa masa mahi me ma'anar mahi wanda Allah yake share kafirci da shi daga mahayami ne Allah yana share kafirci da shi ya salam ma'ana zuwa annabi kamar tsuntsiya ce mai share kafirci alaihi salatu wassalam daga cikin sunanakin sa akwai alhashiru shi kuma alhashiru daga alhashiru ne alhashiru wato tashin mutane daga kiyama a kiyama ma'ana zuwan annabi alama ne na cewa kiyama ta kusa tashi shi yasa ma aka samu suna alhashiru fa ba al'ashiru ba hashir wanda gaskiya yawanci wannan sunan ba mu fiye sa shi anan ba hashiru da wahala ka ji sunan mutum hashiru to ana nufin daga hashiru ne zuwan sa wani alat ne ake nuna ma cewa saura kaɗan Allah ya tashi mutane a tafi kiyama idan baka gane ba ta diddigensa za a tashi mutane bayansa za a tashi mutane kiyama mutuwarsa alama tashin kiyama ne kamar yadda imam al-qurtubi ya ce ba ma mutuwar ba ma haihuwar annabi ma alama ce ba ta tashin kiyama yana zuwa wannan yana nuna cewa Allah ya gama kawo annabawa to bayan Allah ya gama kawo annabawa sai rufe duniyarsa an gama an cika su duniya an kammala mu kuma mu ne aka jefo mu a ƙarshen mu kuma mu ne muka fi kowa buri da neman ta muna son duniya ba ma so mu rabu da ita duk wahalar da muke ciki amma muna kankame da ita shi kuma annabin da aka turo mana annabi ne ma yadda yake nuna ma kiyama ta kusa tashi subhanallah daga cikin sunnikin sa akwai al'aqibu kuna tare da ni ko muhammadun ahmadu alhashiru al'aqibu duk in kana so eh, za ka iya sa sunan ɗanka ba sai ka yi ta faman wahala ba gashi nan al'aqib to me ma'ana al'aqibu alladhi laysa ba'dahu nabi shine wanda babu wani annabi bayansa babu annabi bayansa kaga wannan raddi ne ga yan ahmadiyya masu cewa akwai wani annabi wai ahmad gulam sunan annabi akibu ya nuna cewa an rufe kofa kaf babu annabi a bayan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wannan akwai hadisai bukhari muslim duk sun ruwaito waɗannan maganganun gaba ɗaya sunnakin akwai al-muqaffa sunansa ne akwai nabiyur rahmati sunansa ne akwai nabiyut taubati sunansa ne duka wannan almukaffa da nabiyu tauba ce hadisai sun zo cikin muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yace ana muhammadun wa ahmadu wal muqaffa wal hashiru wa nabiyur rahmati wa nabiyut taubati shi da kansa ya faɗa yace sunana kenan hadisi ɗaya ne ya jero sunansa waje guda biyar akwai abin da laraba suke cewa yawan suna yana nuna ɗaukaka mutum sunansa da yawa ne saboda shi maɗaukaki ne alaihi salatu wassalam um, me ake nufi da almukaffa din da al'aqibu da almukaffa duk ɗaya ne ma'ana wanda babu annabi a bayan shi kamar yadda imamun nawawi ya faɗa ko ka ce almukaffa almuttabi'u lil anbiya wanda yake biyo bayan annabawa lallai annabawa sun gabace shi kuma ya biyo bayan su sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ya ce a can wa kaffaina ala atharihim bi rusulina atba'ana kaffaina atba'ana kenan akwai daga cikin sunan nakinsa nabiyul malhamati ibnu abdullah wannan riwaya ta zo cikin um, imamu ahmad da imamu al-bayhaqi a cikin dalailun nubuwa ya kawo wannan suna na sunan manzan Allah nabi al-malhamati yana da cikin riwayoyin mas'udi daga amr ibn murra daga abi ubaidata daga abi musa nabiyu annabi ne da ya zo da a cikin addininsa akwai yaƙi akwai jihadi don ɗaukaka kalmar Allah tabaraka wa ta'ala sunansa kenan wannan kaɗan ne daga cikin sunan nake imam ibn kafir ya kawo amma akwai saura baban shi kuma abdullahi ibn abdullah idan baka san waye abdullahi ba shine dan uwan harisu idan ya faɗi mahaifin sai ya faɗi yan uwan mahaifin nashi ya ce sunan baban manzan Allah abdullahi ko to duk waɗannan da za a ambato yan ɗakinsu ne danginsa ne yan uwansa ne sallallahu alaihi wasallam shine dan uwan harisu da zubairu da hamza da abbas wanda ake masa alkunya abul fadli da abi talib duk yan uwan annabi ne sunansa manaf abi talib din nan da kuke ji abi talib abi talib asalin sunansa manaf abu lahab shi ma dan uwan baban manzon allah ne da allah ya ce tabbace da abi lahabin wa tabba amma ku yi haƙuri waɗannan da ake ambata akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba an gane ko yanzu kaga abu lahab baffan annabi ne amma kafiri ne ga qur'ani tabbate da abi lahabin wa tabba hannaye guda biyu na abi lahab wato sun halaka wa tabba shi ma ya halaka shine ma'anan wa tabba saboda me shi kuma Allah ya jarabe shi wannan baffa na manzon Allah abi lahab shi kuma kin annabi yake yana cikin sa wanda suka yi suna suka yi kaulin suna don ƙiyya da annabi ba shi kaɗai ba da shi da matarsa ma suka haɗa kai su kuma so suke salakar halakar da annabi kuma yana da kuɗi Allah ya bashi dukiya shi yasa Allah ce magana an humaluhu wa ma kasaba dukiyarsa ta yi masa komai ba Ba ta wadata shi da komai ba Allah da kansa ya ce Abu Lahab yana da kuɗi ya ce amma kuɗinsu ba su yi mai komai ba da abin da ya tara sai ya sala naran za ta lahab Allah ya ce zai shiga wuta Allahu akbar zai shiga wuta za ta lahab mai ruruwa mai huruwa wai dan me aka yi mai wannan malam saboda yana kin annabi a Ba baya san annabi Abu Lahab to ba shi kadai ba wa mar'atuhu hammalat al-hatabi da matarsa hammalat al-hatab mai daukan itatuwa da kaya suna sawa a hanyar da annabi zai wuce misali ita matar abila saboda iyayya ga annabi akram kallah kullun a rana an ta tashi sai ta bibbincika ta ce ina da ina annabi za shi ai zai je wuri kaza zai je wuri kaza malam wallahi sai ta bi hanyar ta jefar da kaya shi Allah sai ya zo ita kaya ya ji ciwo ya je ya eh, kaza shine Allah ya ambato ta bai kyale ta bai sa ta a tarihi amma latal hatab za a sa mata sarka da wutar jahannama wutar masad fi jidiha hablum min masad dukkan sayan wuta ne yanzu wannan wani duka sai zo wannan ayoyin gaba ɗaya sai ce a'a ai ba haka ake nufi ba ai kaza kaza kaza babu sharadin dan jinin annabi a ce bai shiga wuta ba ba inda aka faɗa yanzu wannan dan uwan baban shi ne amma kin sai yake baya son sa shi wannan Abu Lahab din yan uwana tunda muna magana ne akan sirar annabi wata ran annabi ya tara mutane da Allah ya sauka masa da ayan nan ta wa anzir ashiratakal aqrabin kayi gargadi da wa'azi wa danginka na kusa da kai wa anzir ashirataka al-aqrabin yi gargadi wa danginka na kusa da kai Allah ce wa'azinka ka fara da gida sai annabi ya je kira danginsa gaba daya a makka wance wance wani wani ya safiya ya baffana wani ya wani duk ku zo nan ina so na ba ku labari ashe saƙon Allah ne da Allah ya bashi zai isan musu ya tara su suka haɗu a wuri guda yace to inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid yanzu idan na baku labari a bayan wannan dutse namu na makka akwai wata runduna ta yaƙi da za ta zo ta yaƙe ku za ku yadda da ni suka ce ai kware kuwa ai mu mu taba jarraba ƙarya a tattare da kai ba sai ce to ina shaida muku yau ne muku gargadi ku bi Allah kada ku mutu ku je ku gamu da azaba mai raɗaɗi a wajen Allah ma'ana ku zama musulmi duk cikin taron nan malam cikin dangin nasa wannan bai kira fa yan uwa na gefe ba abu lahab din nan da muke magana shine ya daga hannu yake magana ya ce ya muhammad ali muhammadu bai ce rasulullahi ba dan bai yadda rasulullahi ba ali hada jama'atana saboda wannan magana ka tara mu tabbalaka laka ya muhammad ya zagi annabi kalmar tabban shi shine Allah ya miyar masa da martani ai tabbaci ya da abila habin wa tabba dan haka ko a karatu ma in an zo sai ka ce wa tabb saboda in ka lura a ƙarshen akwai tashdid ya halaga saboda wannan kalmar ita ce ga annabi haka ya hakuri da shi ya yi ƙoƙarin hal da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai bashi nasara ba kuma haka ya mutu suna cikin yan wuta kuma haka Allah ga dama an fahimci wannan to yana cikin bakwanin annabi amma duk da abin da ba zai sa a fitar da shi daga dangin annabi ba eh shine ai tarihi kenan kenan idan an zo an faɗin eh, sirarka ai dan wani ne kai dan wani jikan wani dan wani jikan wani watakila a cikin kakanninka akwai wani wanda ya rashin kirki dole an zo za a jefa ba za a tsallake shi ba amma rashin kirkin kakanka ai ba zai shafe ka a ce kai ma haka kake ba sau nawa ake samun bambancin tsakanin ɗa da uba ko uwa da ɗa da sauransu ana tare da ni to wannan abu lahab din suna ne amma asalin sunansa abdul uzza ne wai me yasa ake faɗin wannan sunan saboda a wasu littafan za ga bara a ce abu lahab din sai a ce abdul uzza kenan duk inda aka ce abdul uzza ka san waye ne abu lahab ne kamar yadda in ka ji an ce manaf to ana nufin waye abi talib ne akwai wani kuma abdul ka'aba shi ma shi ma duk cikin baffanin annabi ne yanzu muna ambato baffanin annabi ne shine wani suna ake ce da shi al-muqawwim wasu suka ce wakila sunani suka ce a mutum biyu ne abdul ka'aba daban al-muqawwim kuma daban amma sun ce abu ɗaya ne akwai hajjal shi ma baffan annabi ne sunansa al-mughira akwai al-ghaidaku shi ma baffan annabi ne to me yasa aka sa masa suna al ghaida wa summiya zalika li kasrati judihi an sa masa suna al ku ne saboda yana da yawan kyauta Allahu akbar la ilaha illallah shi wannan malam al kun fa ba musulmi bane amma ya shahara kyauta dai a cikin bafanin annabi karab kacab ya rufe kofa shi kawai ya samu bayarwa ki shi sa ma ka sa masa gaida kudin amma asalin sunansa naufalu ne shine ake cewa naufal ai duk za ga muna sa wannan sunan ke ko naufal shi ma sunan baffan annabi ne wasu suka ce a hajjal da jira da zirar duk sabanin malaman sira ne waɗannan baffanin annabi kenan idan an tambaye ka baffanin annabi to ga abin da za ka faɗa yana da kyau yan uwana mu alƙalli mu dan rubuta waɗannan abubuwan mu san su mu sanar da 'ya'yanmu darajar annabi matsayin annabi a wajenmu ya kamata ya cancanta wajibi ne mu san danginsa mu san salsalarsa ‘ya'yanmu su san su su san waɗannan sunan nake idan ba ku yi musu haka ba saje su haddace sunan wasu wani malamin islamiyya ya ba da assignment ya ce a bashi sunan sahabbai guda kaza suka gagara aka je aka dawo ya ce ku je har gida da babanku da mamanku duk ku ce su guda goma sahabi goma kawai nake so zuwa wani sati wallahi haka yaran suka je suka dawo wannan je tambayi mama su ce kai tambayi babanka sahabi goma kawai sunan ko ba abince ni ba sahabi goma kawai sunan kawai haka yaran nan suka dawo ba wanda ya aikin nan ya gagara ya ce sai na zane ku sai wani malami ya ce masa aka yi haƙuri yanayi ne ya zo iyaye suka yi sakaci wajen karantar da 'ya'yansu da ɗora su akan tarbiyya ta addini sai ce abinda za ka ce musu ka ce su je su kawo sunan 'yan wasan kwaikwayo da mazansu da matansu guda goma <laughs> ya ce to na canja samun ɗin ya ce aje a kawo wani ya ce ba sai an je gobe ma ajin nan za mu rubuta su haka <laughs> aka cika mai takardunsa lafiya kalan kar ku ga laifin yara abin da suke gani ne kullum shi ake samu suna gani shi ya shiga cikin kwakwalansu amma wannan din ba a yi musu makarantun islamiyyar ana buɗe su amma ba manufa ba manufa ana buɗe makarantun islamiyyar ba manufa ana yi dai saboda kishin addini sai a je a tara yara a koya musu wani wake-wake da wasu abubuwa ka kasa gane menene yara shekara guda ana ba su karatun maulidi shekara guda haddar abin da za su yi a maulidi duk sati sai an yi murajar mai za a yi maulidi sha da a nemo a fitar da syllabus masu kyau galiban zan gaya muku wani abu guda wallahi mafi rinjayen makarantun islamiyyar da ake da su a garin nan ana tafiya ne ba syllabus wallahi da ka ake karantar da yara. malami zai zo ya zauna biya biya biya biya da ya je ya gano wani littafi mai dan sauki da ya iya kawai sai zo sawa yara ba syllabus kun taba zuwa makarantar boko primary school ba syllabus junior secondary school ba syllabus senior ba syllabus da ba dan ana bin syllabus din ba yara za su je zana wayar da ne ku din Najeriya ai musu tambaya guda ɗaya kuma din yaran su ba da ansa saboda suna tafiya mai akan wani tsari guda ɗaya amma banda makarantun islamiyyar mu wancan ya dauko wancan littafin ya saka wancan littafin ya saka wancan kaza ya saka kaga akwai challenge akwai challenge kuma syllabus shine ke gina dan adam ai ana duba masu yin syllabus ai suna dubar wato rayuwar dan adam da abin da yafi bukata a koya masa shine ake ciccusawa a sawa yara makarantar islamiyya ya kamata malami in yazo zai karantar da sira a ce to ga littafi kaza in an gama kaza in an gama kaza shekarar farko shekara ta biyu za a koya musu kaza shekara ta uku za a koya musu kaza shekara ta hudu za a koya musu kaza har su gama za a yi musu kaza in an zo qur'ani kaza ne in an zo hadisi littafai kaza da kaza da kaza fiqhu kaza da kaza kaza in an zo nahawu kaza da kaza haka ake yi amma da Allah gobe ko yau in ka koma makarantar islamiyya da yaran ka suke zuwa ta unguwa ka je ka tambaye su me ake koya musu ba mamaki ka ga yaran da yake aji biyar shine abin da ake koya masa ake koya dan aji uku ko dan aji biyu wannan wata tsaraba ce a hanya don watakila magana an ka faɗe ta za ta faɗa zuciyar wani ya yi tunani ba mamaki wani ya zauna sai ya tsara syllabus na makarantar islamiyya za su yi amfani mu gyara mu koya yaran mu waɗannan yanzu dan Allah was is not an insult a musulmi a ce kai faɗi eh, bafanin annabi guda ka za ka gagara wallahi ka fita bakin titi yau cikin musulmi ka tsaye da wani ka ce da Allah malam gaya mun sunan bafanin annabi guda biyar kafin ka wuce checkpoint za ka tara mota ɗari <laughs> kuma ga ne? amma kuma mu nan garin mun yi tutiya mu ne kuma ga ne? to ɗabi'ar mu ce da mun mu fi kula da nasaba ba harkar nasaba ba mu damu da ita ba yanzu nan duk na ga dama sai in tashi wani yaro yanzu yanzu a nan gurin in ce ya faɗa min kakansa na uku ba iya ba kawai abin da yaron ka ya sani ya san sunan babanka yaron ka ya san sunan ka kai kai ubansa ne larura tunda kai kai babu shi matsara ya ci ba zai manta sunan ka ba amma wallahi wataƙila ya san sunan kakanka kakan shi babanka to daga baban baban babansa bai iya tuno sunan wani ba kuma yau in ka je gida ka zaɗa yaranka in ka je gida yau ka ce kai ga yamun sunan babana cewa ne ne to shi kuma wai ubansa ba zai iya ba ba ba gaya masa ba ba gaya masa ba to ba ma ba gaya masa ba ka gaya masa asalin iyayenka danginka ina ma suke ba a faɗa yaro kawai ya tashi ya gan shi a kano kuma alhali ba a Kano kake ba daga Yobe ka zo kwarai da gaske sai ka ce ka gani asali na nan fatauci ya kawo nan nan da ka gani nan zuwa ne babana a wuri kaza ka haife shi kuma asalin iyayenmu danginmu suna can garin Yobe akwai wani ƙauye kaza a can suke an yi muku hutu a makaranta zan kai ku ka suka kai su amma haka yaranmu suke tashi kawai dai suna ganin kansu nan. sai mutum ya wayi gari ya zo ya samu matsala wani ya je ya auri wata yarinya da take yarsa ce ma wallahi tallahi a garin nan abin ya faru so mu gyara inda ba dan an kula da shi an rubuta ba yanzu mu muna da abun alfahari da zamu zo mu ce manzo Allah dan wane ne dan wane ne dan wane ne muna da shi sun rubuta ne amma ba ma rubutawa na sha faɗa a karatu yanzu yanzu nan kafin mu mutu dan Allah mu dauki takarda mu rubuta a matsayin wasiya mu ajiye ta cikin takardun masu muhimmanci a salsalar dangin mu kai din ka zauna ka tuno yanzu kakannin guda nawa ka iya tunawa ka rubuta ka kira yayanka gaya musu ilimi ne ba alfahari bane mutum ya san kanshi ya san asalinsa sai an zo aure ana ana neman salsala ana neman dangi dan waye iya dangin da ake nema ubansa kawai ake nema amma me asalinsa ba a nema ba a sani ba to waɗannan babbanin annabin maza kenan to za mu shiga mata kuma akwai safiya akwai atika akwai arwa akwai umaima akwai barra akwai ummu hakim ita ce albaida'u jama'a waɗannan gabaki ɗaya dangin ko in ce yan uwan baban manzan Allah ne kenan gwaggwani kenan muke faɗa ko yar uwan mahaifinka safiyatu shine ba shi yake cewa safiya amma asalin sunan safiya akwai tashdid safiyatu ba safiyatu ba akwai atika atika da ka akwai arwa ba mu sa arwa gaskiya a hausa ba fi sa arwa ba sai dai lantana ko <laughs> lantana lantana bilbirra ne shi aka ɗauko lantana dauko, <laughs> sai ya ƙulu su fahawo minan nan sai aka ce sai ya ƙulu sunanta sai ya ƙulu shekaran jiya wani ya bugo mun waya wai ya sa sunan wai isa wai wai wai wai wai wai dalala wallahi dalala daga dalal wala dalina faqad dalla dalalan mubina shi larabcin ya burge shi dalalatu <laughs> wallahi kai bugwanci yanzu kai da hankali ka sauna suna wai to malam me ma'anar dalala din nace bata yanzu da hankali <laughs> to da mutane suna bibiyan sunan naki na musulunci aka rubuta a riwaya da ba za su yi wannan ba ina fata ana fahimta akwai umaimatu shine muke cewa umaima muna sa wannan barra ba sani ba ana sa barra barratu ko eh barratu eh kubutacciya ummu hakim ita ce albaida ummu hakim albaida to wannan dai dan eh, baffanin annabi ne ai eh, wannan gwaggwanin annabi ne yan uwan iyayensa wato mata kenan malam yace malam ga wata fa'ida ku ji wa ha'ula'i kulluhum auladu abdul muttalib kaga waɗannan gaba daya ya'yan mutum ɗaya ne abdul muttalib wa abdul muttalib ne ya jama'a abdul muttalib baban abdullahi baban baban manzan Allah wannan da cijin masha Allah alai duk shi ya haife su waɗannan mazan gaba ɗaya duk da na ingatu su abba su hamza su wannan atika su barra su arwa su waye duk gaba ɗaya 'ya'yansa ne amma yanzu sun ce ku daina haihuwa haka suka ce ko ba ka bane kaga ashe haihuwa tana da alheri yanzu ka duba dattijan nan ta cikin tsatsansa aka fidda annabi ba wai cikin duba duba cikin ɗansa abdullahi ɗansa abdullahi sai ya haifi wani muhammadu ka duba yadda masha Allah albarka alheri abdul muttalib duk yayansa ne gaba daya to shi kuma mai sunansa wasmuhu shaibatul hamdi ala sahihi duk inda ji ana shaibatul hamd to sunan kakan annabi kenan abdul muttalib shaibatul hamd shi ma wannan laraba suna sa shaibatul hamd amma mu anan ana dai sa abdul muttalib din amma ba a saka shaibatul hamd din to sai a yi kokari a rinka sawa ala sahihi to ya dawo ya dawo yanzu ya dawo layin in kuna ina so ku lura da wani abu guda wato ba mu kai ba karshen nasabar ba da ya faɗi manzan Allah ya faɗa mana sunan nake shi ko sai ya gaya mana sunan babansa ko to sai ya tsaya a nan sai ya faɗi yan uwan baban annabin kun gane da ya gama faɗin yan uwan baban annabin maza sai ya faɗi mata to sai sake dawowa shi baban manzan Allah Abdullahi waye baban shi shine yace babansa Abdul Muttalib shi wannan Abdul Muttalib shine haifi wannan duk bayanan da muka yi ayan nan gaba daya to shi kuma shi kuma shi ma Abdul Muttalib din waye haife shi to shine za mu dora mu yi ta tafiya mu yi tafiya har sai mun je wani wuri can da nasaba za ta fito karara mu ganta na'am a akwai bambanci yayi ba wai babu su ɗaya ba akwai tunda suna da matan da yawa akwai wanda yan ɗaki kaza ne yan ɗaki kaza ne nan gaba in mun zo insha Allah za mu yi tafsirin su yace wa haula kullum auladu abdul muttalib واسمه شيبة الحمد على الصحيح ابن هاشم واسمه أمر وهو أخو المطلب وإليهما نسب ذوي القربى وعبد الشمس ونوفل أربعتهم دكا أبناء عبد مناف akhi abdul uzza wa abdiddar wa abd akwai wani abd kuma abna'u qusay sunan shi zaid wa huwa akhu zuhrata bin kilab akhi taymin wa yaqadatu abi makhzum thalathatuhum abna'u murra akhi adi wa husays wa hum abna'u ka'b akhi amir wa sama wa khuzaimah wa sa'ad wal harith wa auf sab'atuhum abna'u lu'ay akhi taymil adrami ابني غالب أخي الحارث ومحارب بني فهر أخي الحارث ابني مالك أخي الصلت ومخلد ابني النضر أخي مالك وملكان وعبد مناف وغيرهم بني كنانة أخي أسد والهون بني خزيمة أخي هذيل ابن مدركة واسمه عمرو وهو أخو طابخة واسمه عامر وقمعة ثلاثتهم إنن أبناء إلياس أخ أو أخي الناس أكيد الشيء وهو عيلان والد قيس كلها كلاهما ولد مضر أخي ربيعة وهما الصريحان من ولد إسماعيل وأخي أنمار وإياد وقد تيامنا أربعتهم أولاد نزار أخي خضاء في قول أكثر أهل النسب كلاهما ابن معد ابن عدنان فجميع قبائل الأرض ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتابه في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله وقريش على قول أكثر أهل النسب وهم الذين ينتسبون إلى فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة وأنشدوا في ذلك قصي لعمر كان يدعى مجمع مجمعا به جمع الله القبائل من فهر وقيل بل جماع قريش هو النضر ابن كنانة وعليه أكثر العلماء والمحققين واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت ألستم منا يا رسول الله قال لا نحن بنو النضر ابن كنانة لا لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن وفيه وكان الأشعث يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد وقيل جماع قريش إلياس بن مضر بن النزار وقيل بل جماعهم أبو, أبوه مضر وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد, عبد الكريم الرافعي في شرحه وهما وجهان غريبان آه، جدا فأما قبائل اليمن كهيمير وهضرموت والسبع وغير ذلك فأولئك من قهطان ليسوا من أجنان وقضاءة فيها ثلاثة أقوال قيل إنها من الأجنانية وقيل قحطانية وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء وهو غريب حكاه أبو عمر وغيره طيب wannan a dunkule gaba daya ya dauko mana nasabar annabi din ne sallallahu alaihi wasallam da faɗin kakanninsa wanda suka yi zurfi can to abin da yake anan shine kowane mutum idan ya faɗe shi sai ya faɗi ɗansa ko kuma ya faɗi ɗan uwansa sai ce ne ɗan uwan wane da wane dan ka gane to shi yasa sunan nakin suke cakudewa ba lalle bane mutum ya iya fahimta yana ɗan wahalar fahimta sai mutum ya zauna a nitsi amma kowanne gaba gaba ne wane wane shine ɗan uwan wane da wane duk da wane da wane baya cikin nasabar da ake so kamar yanzu an ce maka abubakar idan ban gane abubakar ba sai ka ce abubakar dan uwan musa din nan musa kuma dan uwan wane ma'ana ba wannan musa da wane ake so ka gane ba ana so gane shi waye abubakar din misali akwai mutumin da idan ka fahimci in aka faɗe shi shi a karan kansa ba za ka san shi ba amma an faɗi dan uwansa sananne sai a san shi ko ba ko gane ba an fahimci wannan yawwa ta wani in ya muri wai an zo ana <laughs> ana bayani ana ana ana bayanin suna da sunan iyaye daga asalin daga abin nan sauransu da ya zo ya faɗi sunan sai ce shine wani sai ya ce a ɗan ɗangwace aka ce ɗangwace ya ce yes kaga an riga an sani kenan aka yi ta dariya dai an san ƙarya yake ma'ana dan a gane shi ga yadda yake ko ba ka bane ba da sauransu malam yake cewa Um, shine dan gidan Hashim ma'ana Abdul Muttalib ibn ibn Hashim ibn Wa'id ake fada sunansa shi Hashim din Amru shine dan uwan Muttalib dukkan su waɗannan su su biyu a kansu ne nasabu zawil qurba yake kaiwa ilaihi ma nasabu zawil qurba Allah tabaraka wa ta'ala uh, a yace qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba lalle Allah ya ce a sa mawadda soyayya da ƙauna fil qurba dangi alƙurba. wannan su ne zawil qurba din annabi dangi annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abdu shams akwai naufal dukan su su hudu ne ƴaƴan abdu manaf ne dan uwan abdul uzza da abdul dari da abd da abdul dari da abd dinnan dukkan su ƴaƴan kusayyu ne kun ga cikin dan kakannin annabi akwai qusay to shi sunansa zaidu to shi in baka gane shi ba shine dan uwan akhu zuhra bin kilab akhi taymin dan uwan zuhra ibnu kilab shi kuma dan uwan taym akwai yaqaza abi makhzum dukkan su su uku ɗinnan idan ka irga salasatuhum abna'u murra akhi adi kenan akwai husais 'ya'yan ka'ab ɗan uwan amir akwai sama akwai huzaima akwai sa'ad akwai haris akwai auf su su bakwai ne in ka lissafo su daga can dukkan su abna'u lu'ai ne a cikin kakannin annabi akwai lu'ai ko wanda ake cewa ibn lu'ai ibn ghalib to wannan lu'ai ya'yansa ne waɗannan shine dan uwan taimul adrami ya'yan ibnai ghalib ka gani ibn lu'ai ibn ghalib to wannan galibin shi ma cikin kakannin manzon Allah ne shine dan dan uwan Haris da Muharib ya'yan Fihr shi kuma Fihr din dan uwan Haris dukan su ya'yan Malik ibn Akhi Salt Akhi Salt akwai Makhlat um, Akhi Salt da Makhlat ya'yan An-Nadhr shi kuma Nadhr din dan uwan Malik ne akwai Malkan akwai Abdulmanaf da sauransu akwai Kinana za ku tuna cikin kakannin Annabi akwai Kinana ko ba ka bane shi kinana din shine dan uwan asad da hun bani mata dan uwan huzail shi kuma dan gidan mudrika a cikin kakannin annabi akwai ibnu mudrika yawwa sunan mudrika din nan amru ne dan uwan tabika sunan tabika din amir akwai kami'a waɗannan guda uku salasatuhum ya'yan iliyasu ne a cikin dangi cikin kakannin annabi in kun zo inda ba a yi tafsilin ba akwai Ilyas ibn Ilyas ko ba ka bane shine akhin nas ake ce da shi idan baka sani ba wani sunan nas shine Ailan baban Kaisu dukkan su su biyu gaba daya ƴaƴan mudar ne akhi Rabi'a su ne waɗanda suke sun fito fili cikin ƴaƴan Isma'il kun ga an fara shiga Isma'il ko Ismail din eh, akwai annabi Ismail an ɗaɗɗauko sunan shi a matsayin na ɗan annabi annabi Ibrahim wanda dangantakar shi annabi Ismail din eh, dangantakar manzon Allah tana tikewa ne ga annabi Ismail shi kuma annabi Ismail dan gidan annabi Ibrahim ne wanda a ƙarshe zamu zo mu kai gare shi insha Allah yawa ba wannan Ismail na annabin ba ake nufi wa akhi Anmar da kuma akwai akhi Anmar akwai Iyad wa qad tayammana abinda ake nufi da tayammana wato daga yaman ne tayammana kai sun je sun zauna a yaman dukkan su su biyu dinnan sun tafi kasar yaman sun zauna guda hudun na arba'atuhum dukan su ƴaƴan nizar ne dan uwan qudaa fi qawli aksari ahli nasabi kilahuma dukan su biyu waɗannan ya'yan ma'at ibn adnan ne sai ya ce a takaice dai dukkan kabilun larabawa fa jami'u qaba'il al-arabi suna dangantuwa ne zuwa ga man zakartu wanda na ambata maka min abnai adnan daga cikin 'ya'yan wato adnan shine ya faɗa cewa annasabu sharif ila adnan mujma'un alaihi min ahli ilmi wannan iya adnan din nan ne idda malaman ilimi suka yi ijma'i a kansa wannan dangantakar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan adnan din duk da cewa akwai wasu maganganun waɗanda ba wannan ba amma bayan adnan to akwai saɓani mai ƙarfi yawwa kamar yadda ibn sayyidin nas ya faɗa a cikin littafin Uyunil asar bayan ya faɗi dangantakan manzan Allah maɗaukaki ya zuwa ga adinan. sai ce haza huwa sahihul mujma'u alai fi nasabihi ku ja layi akan adnan din nan iya adnan din nan nan ne an yi ijma'i akai amma bayan adnan to wani ce a wani ne wani to kaga abun yayi nisa kenan yayi nisa an ta samun sabani sauransu um, yace wannan bayani al abu umar namir annamari shine ibnu abdul namari annumari ko annamari ah, ya yi bayani a cikin littafin al'imbahu bi ma'arifati ruwa ruwaci ya yi bayani mai kyau ya ce quraish quraishawa din da ake faɗa a bisa ala qawli aksari ahlin nasabi hum alladhina yantasibuna ila fihr ibn malik su quraish su ne suke dangantuwa zuwa ga su kansu quraishawan an danganta su aina ne asalin su zuwa fihir ibn malik ibn nazir ibn kinana ne shi sa aka yi wannan wakan kusayyun la'amrin kana yud'a mujammi'an shi kusai din sunan wani ne Shi ne ake ce da shi mujammi'an bihi a sa ne jama'al qaba'ilu min fihir Allah ya hada alqaba'il na waɗannan ƙabilu daga wato kakansu da ake ce da shi fihir Ya ce wasu malaman sun ce Quraysha wannan yanzu muna mun dawo kan Quraysha tun ba annabi manzo Allah an ce ba Qurayshi ne ko to muna magana akan Quraysh din asalin su Quraysh kabilar Quraysh din to wasu kuma suka ce a'a Annadhr ibn kinana shine asali cikin kakannin annabi alayhi salatu wasalam kuma shine mafi yawa daga cikin malamai da muhaqqiqai suka faɗa kamar yadda yazo a cikin hadisi na Abu Amr ibn Abdul Bar ya ruwaito daga Al-Ash'ath ibn Qais manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan riwaya ta zo kashi al-ashar ibn qais yake cewa qadimtu ala rasul sallallahu alaihi wasallam fi wabdikin da ta tafaqultu alastu minna ya rasulullah qala nahnu banu nadir ibn kinana kaga ya fito fili la nakfu ummana wala nantafi min abina zuwa akai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yazo muna ce manzon Allah ba kuna cikin mu ba ya manzon Allah sai annabi ya faɗi inda yake mana su qurayshawa inda suke yace mu muna cikin daga banu nadir ibnu kinana ne shine wannan kaulin na malamai da yace wa alaihi aksaru ahlil ilm yace ba muna bin mahaifiyarmu bane sannan kuma ba ma koruwa daga babanmu galiban dangantaka iyaye maza ake bi ko ai ba mata ba wannan ibnu majah ya rawaito shi da isnadi mai kyau shi yasa ash'as din yaji yake cewa duk ranar da aka kawo mun wani mutum yana wato yace la'uta bi rajulin nafa rajulan min quraish yana koran wani daga cikin qurayshawa daga dangantakar ko asalin nadir ibnu kinana illa jalattu hadda sai na yi masa bulala ta haddi tun daga annabi ya faɗa karara asalinsu daga annadur ibn kinana ne wasu wani zancen na uku suka ce ƙur'ishawa daga ilyas ibn mudar ibn nizar ne wasu suka ce a jima'u abuhu mudar ne daga babansu ne mudar ba wai daga ilyas din ba wannan kaulani ne na almajiran imamu shafi'i kamar yadda abul qasim abdul rafi'i ya kawo a cikin sa, kuma fuskoki ne gaba ɗaya wannan kauli na ƙarshe ɗin gariba ne jiddan gariba ne to ya magana kabilar yaman kun san annabi yana da alaka da yaman ko yanzu a cikin kakanninsa ba mun faɗa an ce wakar ta yamana ba wanda sun zauna sun je yaman so annabi yana da alaka sosai da yaman shi sa idan kun lura ko da irin aikin hajji ko umra kuka je kuka ga mutanen yaman ko ga mutanen madina mutanen abin za ku kamar su kusan ɗaya ne du kusan ɗaya ne kawai dai irin zamani ne ya kawo aka raba boundary din aka ce 'yan saudiya 'yan yaman amma akwai tadakul sosai da dangantaka da yawa wasu daga cikin 'yan saudiya 'yan yaman ne da yawa wasu daga cikin 'yan yaman 'yan saudiya ne akwai kabilu da yawa na cikin sahabbai ma za ga da yawa za ka ji ana cewa al-yamani al-yamani al-ash'ari kaza sauransu so na faɗi wannan ne don ku gane cewa yaman tana da alaka da annabi yaman tana da alaka da saudiya amma yau gashi an hada su faɗa suna ta fada ana ta kashe juna musulmi turawa suna can suna ta suna ta aiki akwai kabilan himriyar da hadramaut da saba yanzu a qur'ani ma Allah ya ambaci saba ko fatakana li saba'in fi maskanihim aya wannan saba'u din ayi ayi a Yaman ne ko ba ka bane wagai da dalika duka waɗannan gabaki ɗayan su min qahtana ne daga qahtan suke laisu min adnan ba sa cikin wato zirri'ar adnan daga kahtan suka zo kahtaniya ita ma kabila ce mai matsayi sosai mai daraja akwai manya-manyan malamai a cikinta wannan malamin da ya littafin hisunul muslim wannan littafi da Allah masa albarka kahtani ne a yi kun duba sunansa kahtani ne akwai qudaa fiha thalathatu aqwal wasu ka ce min al-adnaniya ne daga kabilar yan adnan ne wasu suka ce kahtaniya wasu kuma suka ce a batulun wannan guda din batulun salis la min haula'i wala min haula baya cikin waɗancan baya cikin waɗannan amma zance ne garibi kamar yadda imam abu amr ibnu abdulbar ya roito sauransu minti nawa sauran mana to ana nuna min lokaci yayi da na so mu karasa mu je wannan magana akan ƴaƴan annabi amma dai wani sati sai mu sai mu karasa ba mu gama dangantakar ba yanzu wani sati insha Allah za mu tashi in mun karasa sai mu tashi akan ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi haifuwarsa kai ba ƴaƴan shi ba alaihi salatu wassalam abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada a ciki wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko rashin fahimta Allah ya fi mana gobe insha Allah ta'ala za mu dora karatun na sayyid bukhari kamar yadda muka saba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum